روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح صحابي irin yadda aka shafe daren jiya talata ana addu'o'i a babban masallacin juma'a na birnin yamai inda ɗimbin musulmi suka halara domin raya daren lailatul qadr a hukunce kamar yadda aka saba yi a kowane daren 27 ga watan ramadan a bana an karkatar da waɗannan addu'o'i wajen neman mafitar annobar coronavirus da ta addabi duniya Ustaz Moha Halil Jigo a kungiyar addinin Islama ta IEN na daga cikin waɗanda suka shugabanci zaman raya wannan dare. Kowa ya nashi kokari bisa eh, zauwa a nan wurin a raya wannan dare don haka muke ma 'yan uwa musulmi barka kuma muke kara musu ƙarfin gwiwa a ci gaba da roƙon Allah Allah raba mu da rashin lahiya da yadda mu duniya kuma mutakan da Eh, likitoci suka gaya mana ya kamata mu yi da su kamar su yawan wanke hannu sa takunkumi sa sarari tsakanin ka ɗan uwanka in an zo masallaci kowa ya zo da abin sallar shi cewa da tafi dan mu gudu tare mu tsira tare Allah ya raba mu da wannan eh, bala'in da ya shigo cikin duniya Prime Minister Birjira Fini da ke jagorancin tawagar mambobin gwamnati a wurin waɗannan addu'o'i ya yi kiran ɗaukacin jama'a a mai da hankali wajen addu'o'i. niger Ya ce muna fatan Allah albarkaci Nijar ya kuma albarkaci al'ummarta ya kuma yi mana tsari daga wannan muguwar cuta ta corona kuma muna fatan Allah ya ƙara tsare al'ummar Nijar daga wannan bala'i domin mun yi amannar cewa alhurmar Ubangiji ce ke tsare mu da sharrin wannan kwayar cuta. A nan ina sake kira ga al'umma a ci gaba da yin biyayya ga ƙa'idodin rigakafin da hukumomi da likitoci suka shimfiɗa. des mesures euh, préventives. Su ma mutanen gari da suka halarci zaman addu'o'in na daren lailatul kadar sun bayyana fatan su. Sunana Ilyas Muhammadu. Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Nijar da wannan lalan ciwo da ake cewa corona virus muna fata Allah ya raba mu da shi da ma waɗansu ciwo ciwo kan kanana kanana da manyan Allah ya raba mu da shi Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Nijar abinda muke fata da kenan. Fata da Allah shi da shi da samu alheri Allah shi tabbatar da alheri cikin shekara Allah shi bar zaman lahiya shi bar kwanciyar hankali daren lailatul qadar wanda malamai magada annabawa suka bayyana a matsayin daren da ya fi kowane dare daraja a wajen musulmi kasancewarsa a cikinsa ne Allah ya saukar da alkur'ani mai tsarki wani lokaci ne da al'ummar musulmi ke shafa dare a masallatai don yawaita addu'o'i da ibada domin koyi da abubuwan da aka gani daga annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi abin da ya sa ranar ta 27 ga watan Ramadan ke matsayin ranar hutu a hukunce a ko'ina a faɗin Nijar. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.